والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين باقي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته watan zulqa'ada hijira 1436 wanda ya daidai da 27 28 28 ga watan 8 miladiya 2015 cikin karatunmu na wannan littafi mai albarka hikbatun minar tarih wannan shine darasi na 26 a karatun da ya gabata mun karanta muhimman abubuwa da suka faru a zamanin sayyidina usman allah ya kara masa yarda mun ji yadda daular musulunci ta kara fadada musulunci ya shiga garuruwa da dama waɗanda ba larabawa ba aka shigo da su cikin addinin musulunci aka yada musu addinin musulunci kamar yadda muka riga muka sani malam a takaice ke mana bayani da haka a yau za mu tashi almabahasun rabe bad'ul fitina mabasi na hudu bad'ul fitina yadda fitina ta faro a nan kamar yadda na shayi mana bayani cewa duk faɗan da yake tsakanin musulmi da musulmi ana kiran shi fitina da haka a nan yana nufin da alfitina yana nufin inda aka fara samun rigingimu tsakanin musulmi da musulmi idan mun duba a zamanin sayyidina abubakar as-siddiq an samu jihadi ne yakar waɗanda suka yi ridda zamanin saidina umar haka lamarin ya ci gaba da tafiya ana yada musulunci zamanin sayyidina Usman an ci gaba da yada addinin musulunci to amma daga baya kuma sai fitina ta kunno kai abin ya dawo tsakanin musulmi da musulmi daga nan fitinar ta faro kuma ta ci gaba har zuwa yadda muke gani a yanzu malam yace bada'atil fitina fi sanati salasin min al-hijra عندما هاول بعض بعض الجهلة الطغام أن يخرجوا على عثمان بن عفان فأمسك بهم ثم أنبهم على فئلهم وتركهم قال يتي بدأت الفتنة فتنة تفارو في سنة أربعين وثلاثين شكرة تلاتين دهود باين هجرة لوكتين أكفال فتنة إنما هاول بعض الجهلة الطغام لوكتين ده أكساموسو جاهلي واواي suka yi kokarin an ya kharuju ala usman bin affan wa usman bin affan tawaye shine al-khuruj an ce wani yayi khuruji idan akan shugaba ne ana nufin yayi masa tawaye ya ya ya nuna ya dau makami zai yaki da shi ko fada da shi to an samu wasu jahilai waye sun yi nufin siwa sayyidina usman khuruji sai mai tawaye fa'amsaka bihim sai ya kama su suma annabahu sannan ya tsawatar musu ya kushe su ya gaya musu maganganu marasa daɗi ya ja kunnansu shine alafi ilihim a kan aikinsu raka tarakahum sai ya kyale su bayan ya kama su ya musu kashedi wasu ruwayoyi sun nuna ma an tambaye su me matsalar ku yi kaza ka yi kaza wata riwaya suka ce ya buɗe ƙur'ani suratu yunus ya buɗe sai ya karanta yana karantawa sai dai zo inda Allah yake cewa qul allahu azina lakum am ala allahi tabtarun sai suka ce dakata kaza da kai waye ya baka izini a ina ka samu ya musu bayani misali suka ce ka da gandu na shugaba wurin da ba wata dabba da za ta kiwo sai dabbobin khalifa ko dabbobin gwamnatin musulunci to a ina ka samu wannan sai jana usman ya ce to ai a zamanin Allah akwai irin wannan wajen zamanin sai jana usman akwai a zamanin sai jana umar akwai yanzu ni ma da nazo dabbobin sun ƙara wuyita da haka na ƙara girman gurin to mu je gaba kayi kaza haka dai duk da musu bayani sai ya ja kunnen su sai ya sake su shine anan malam yake cewa a ƙasa walaitahu lam yatrukhum ina ma bai kyale su ba sai ya ce walakinnahu qadarullah sai dai abinda Allah ya kaddara ne da haka da ya kyale su to amma abin bai tsaya nan ba shine ce walakinnahum lam yasbiru ku sakura ba bal ista'addu aksar sun ƙara yin shiri fiye da baya wa kharaju marratan saniya ta sake fitowa karo na biyu bi sanati khamsin wa salasin min alhijra shekara ta talatin da biyar bayan hijira min diyarihim suka fito daga su. ka annahum yuriduna alhajja kai ka ce hajji za su ma'ana sun yi amfani da watan hajji watan zulhijja suka fito kamar aikin hajji za su amma alal haƙiƙa ba hajji za su ba suna da wata manufa sun riga sun gama shiri sun gama shiryawa sun gama yin bayanin da abubuwan da ya kamata su yi wa marwa ala madinati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam suka zo suka wuce ta suka shigo garin madina ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suka shigo garin madina sun hasarul sun ba hasaru amiral mu'minin sannan sai suka kewaye amirul mu'minin usman ibn affan alhisar kamar yadda muka sha yin bayani shine a kewaye mutum ya zama ba shiga ba fita in gari ne aka yi wa hisar to za a kewaye shi ne ba za a shiga ba za a fita ba da haka kun ga dole abincin zai kare to a nan sun zo sai suka kewaye gidan da sai jana usman yake ciki suka hana a shiga suka hana a fita sun kewaye shi bai baitihi cikin gidan shi hatta qataluhu shahidan har suka kashe shi yana mai shahada ba da hisarin dama yau, yawman bayan kewaye wadda ta faru tsawon shekara arba'in a tsawon kwana arba'in afuwan kwana arba'in ba sai jana usman yana gida sun hana shi fitowa ko sallah baya fita za mu zo mu karanta a gaba wa muni a khilalaha min kulli shay' an hana shi a tsawon wannan kwana arba'in daga dukkan komai hatta salata fil masjid har sallah a masallaci shine kamar yadda yake cikin sahihul bukhari a wani ya tambaye sayyidina usman yace to ga mutanen nan sun kewaye mu sun hada ka fita kai ne khalifa kai kake wa mutane limanci yanzu ya zama su suke limanci a masallacin za mu bi sallah sai jina usman ya ce ku yi sallah tare da su in sun kyautata sun yi mai kyau suna da lada kuna da lada in kuma ba su yi mai kyau ba suka yi mummuna ba su iya ba to kuna da lada su kuma suna da alhaki to wannan fitina kamar yadda muka karanta a baya manzan Allah ya ishara zuwa ga faruwar ta yi cewa wannan fitina za ta faru har ga shi sai jina Usman din manzan Allah ya ishara dan da yazo zai shigo yadda muka karanta cikin balalashi shi manzo Allah ce ame, mai bishara da aljanna ala balwan tusibuhu kan wata musiba da za ta same shi kuma za mu zo mu yi bayani za mu karanta wannan waɗanda suke wasu ijina usman wannan ba sahabbai ba ne tunda kun ga a lokacin sayyidina abubakar ya wuce sayyidina umar ya wuce an samu shekara goma sha ma da wafatin annabi sallallahu alaihi wasallama da haka kuma kamar yadda muka karanta wasu wanda ba laraba ba da waɗanda ma laraba ne amma ba musulmi bayan sun shiga musulunci da haka kamar yadda za mu zo mu karanta bayani waɗannan ba ba sahabbai ne na annabi sallallahu alaihi wasallama mutane ne waɗanda suka tasirantu da da'awa ta abdullahi bin saba al-yahudi suka kai suka fito suke wasu usman wannan abu to anan malam yayi kokari ya kawo mana dalilan da suka kawo wannan fitinar me dalilan da yasa suka mai tawaye malam yace al asbabul fitina sababan fitina din yace as-sababul awwal sababi na farko wa huwa sababur ra'isun shine sababi babba sababin ra'isun sababi babba kenan wanda shine jagoran sababba din rajulun yahudiyyun yuqalu lahu abdullahi bin saba wani mutum ne ba yahudi ana ce mai abdullahi dan saba shine kusan jagoranta da wannan fitina din shine ya haifar da wannan kamar yadda zamu karanta mu karanta bayanin da malam yi sai mu ƙara bayani saboda shi wannan abdullahi bin saba shine asalin shi'anci daga nan shi'anci ya bullo cikin al'umma to kamar yadda zamu gani malam zai mana bayani daga baya-baya an samu wanda suke kokarin su kore su ce babu shi ba yi wani mutum abdullahi bin saba ba al-yahudi don haka don su kore maganar raƙuwarsa ko kuma kafa shi an ci malam zai mana bayani kuma za mu ƙara bayani insha Allah ta'ala malam ya ce wa qad tasalama al-mutaqaddimuna ala isbati hadhihi shakhsiyya malamai magabata sun tafi shine tasalama ma'ana sun sallama wajen tabbatar da wannan mutumin wannan mutumin shine a shakhsiyya ma'ana akwai wannan mutumin mai suna Abdullahi bin Saba magabata malamai sun tafi zamu zo mu ambaci da yawa daga cikin malamai da suka kawo magana Abdullahi bin Saba al-Yahudi cewa akwai shi bal wa nasabu firqatan min al-firaq ila Abdullahi bin Saba bal ma malamai suka raba wata kungiya wasu jama'a daga cikin jama'u da aka yi a tarihi zuwa ga Abdullahi bin Saba aka ɗauke su aka raba su gare shi saboda sun samo asali ne da gare shi fasammawa asaba'iyya awi asaba'iyya asaba'iyya asaba'iyya awi saba'iyya suka kira jama'a sa da cewa asaba'iyya ma'ana nisba ila abdullahi bin saba a baban shi kun ga saba sai aka ce asaba'iyya ma'ana mutanen da suka bi abdullahi bin saba ko asaba'iyya da ana faɗa wa nasabu ilaiha mu'taqadatin khassatan biha bal ma malaman suka danganta wasu aqidu shine mu'taqadat aqidu khasatan biya da suka shafi wannan jama'a din su kadai su suke da wannan aqidin wa mimma ankara hadhihi almas'ala daga cikin wanda suke inkarin wannan mas'ala suka ce babu wani Abdullahi bin Saba al-Yahudi rajulun akwai wani mutum yuqalu lahu Murtada al ana ce mai Murtada al'askari wannan ɗaya ne daga cikin manyan malaman shi'a na wannan karnin an haife shi 1911 1911 ya rasu a shekara ta 2007 da haka yana cikin malaman shi'a na wannan karni din yana da rubuce-rubuce daga cikin rubuce-rubucen shi akwai littafin da ya rubuta abdullahi bin saba wa asatirun ukura abdullahi bin saba wa asatirul ukhra ma'ana abdullahi dan saba da wasu tatsuniyoyin a cikin littafin ya nuna abdullahi bin saba ba a yi shi ba ƙarya ne kuna an kirkira ne don a bata shi'a ba wani abdullahi bin saba sannan daga cikin littafin da ya rubuta ya littafi cewa akwai masa habbai ɗari da hamsin waɗanda duk ƙarya ne babu su kudan ana faɗar su ne ana faɗan sunan ne amma babu waɗannan mutanen yana da dai rubuce-rubuce in ka shiga cikin net za ka samu wasu daga cikin rubuce-rubucen shi da kuma tarihin jirtar jamarsa to yana daga cikin wanda suka yi inkarin abdullahi bin saba bi kitabin lahu cikin wani littafin shi da ya bashi suna asmahu ya kira littafin da abdullahi bin saba wa asatirun ukura yawanci in ka rubutun yan shi a facebook suna cewa abdullahi bin saba karya ne irin wannan littafin suke karantawa sai su ɗauko su rubuta amma za mu je da me dogara wa mimma ankara bin saba aidan taha husayn fi kitabihi ali wa banuhu daga cikin wanda suke inkarin samuwar abdullahi bin saba akwai malamin larabcin nan taha husaini wanda suke ce mai amidul al arabi a can baya mun yi magana shi da muka zo maganar littafin shi ya yi abuwa da dama ma wasu malamai sun kafirta shi saboda ya zo yana karaita wasu abubuwan da qur'ani ya tabbatar kamar yadda malam zai kama na anan ciki ya rubuta littafi mai suna aliyu wa ban aliyun wa banuhu to shi ma da yazo kan abdullahi bin saba ya nuna babu wani abdullahi bin saba wa ghairuhu ma da wanin su amma taha husain malam yace shi da husaini shi ya riga ya rasu falam yazid ala tariqatihi mu'tada ba abin da ya kara da kan hanyar sa da ya saba bi yana da hanyar da ya saba bi fi inkarin yaqiniyat wajen inkarin abubuwan da suke yaqini tabbas wal musallama da abubuwan da suke an sallama da su kama bi kitabi fi shi'ril jahili kama yadda yazo cikin littafin sa ashirul jahili ya rubuta wani littafi shi da Hussein mai suna ashirul jahili cikin wannan littafin ma yayi shakka ma waɗannan waƙoƙi na Umrul Kaisi da waye da waye da ake bada shi yana ma shakka waɗannan waƙoƙin ba gaskiya bane kun ga wani abu ne da tawatara ya shahara to shi da yazo kurin ya rushe wannan to cikin wannan rushe rushen ne har ya taba alqur'ani da haka littafin da ya lokacin da ya littafin an masa ca an yi rubuce rubuce a kai yana nan kana son ka shiga intanet za ka yi downloading ka je gurin masu littafai za ka iya karanta da kuma irin rudud da aka yi masa to irin wannan hanyar da ya bi a littafinsa na ashirul jahili wajen shakka kan abin sananne irin wannan hanyar yabo wajen kora abdullahi bin saba ba wai ilimi ya kawo ba haisu an kara a cikin littafin ya yi inkari anna ibrahima wa isma'ila alaihi masalam kadi ne ya alka'aba a cikin littafin sa ashirul jahili yana ma inkarin a cewa annabi ibrahim da annabi isma'il sun gina ka'aba yana karetawa me yake cewa yana cewa lil qur'ani an yuhaddisu an yuhaddisana an hadha ce eh, qur'ani yana da dama ya bamu labari ya ce annabi ibrahim da annabi ismail sun gina ka'aba qur'ani yana da dama ya gaya mana wannan wa iz yarfa ibrahimul qawa'id min albayt wa iz yarfa ibrahimul qawa'id min albayti wa isma'ila rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim rabbana waj'alna muslimayn laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina da sauran ayoyi da suke ishara cewa annabi ibrahim ya gina ka'aba da annabi isma'il yace to qur'ani yana da dama ya bamu labari walakin la yalzamu annahu waqa'a amma ba lalle bane abin ya faru kun ga hanyar da ya bi kenan wa huwa qad sara ala tariqati shakki fi kulli shay sai dai zama yana shakka akan dukkan komai wasu akwai wata wata mazhaba da da wata dariqa ta wasu su komai wai kai shakka sai ka yi shakka sannan ka zo ka yadda kada a gaya ma abu ka sallama da haka in an ce ma ga akwai abu a guri kaza can kurin al'aslu kai shakka wai in kai shakka shi ne zai sa ka yi bincike sai ka tarar da abin amma in ba kai shakka ba za ka bincika ba da haka yanzu kai da baka taba zuwa makka ba ko madina ko baka taba ganin ka'aba ba kurin kai shakka ya za a ce akwai wani daki ka'aba to ina ma yake tunda ban gan shi ba to kaga wanda ai shirme ne abuwa ne baka gani kuma ka yarda akwai su to shi da Husaini hanyar da ya biyo kenan da haka kun ga wannan ba ba za a tsaya ana wahala kai akan shi ba tunda ba hanyar ilimi ya biyo ba ba kuma wani abu ya faɗa wanda za a iya mai martani ba shakka ce kurin wa amma hadal askari amma shi wannan murtadal askari fa hawala an yulabbisa ala nas shi yayi kokari wa mutane dabo at-talbis shine ka ka mutane ka ruda mutane abin da yake na gaskiya ka cakuɗa musu ka wawantar da su idza ama yayin da ya rai cewa anna tariqatahu ilmiya ya nuna shi hanyar ilimi zai biyo wa annahu jama'al ahadisa yace shi ya tara hadisai war riwayati ya tara riwayoyi allati zakarat bin saba wanda suka ambaci abdullahi bin saba wa sabatat indahu yace ya tabbata bayan yayi bincike annaha min tariqi sayf bin umar cewa duk daga hanyar wani rawi ne da ake kira saifu ibn umar at-tamimi mun yi magana shi a bayan ba ta ba rawi ne makaryaci sai ce to duk magdirwa da ta zo da abdullahi bin saba to daga hanyar saifu ta zo wa saifun kazzabun da haka shi kuma saifu makaryaci ne fala wujuda idan libni saba da haka babu wani abdullahi dan saba wannan shi hanyar da ya biyo kenan kaga wanda yake ya rudu sai yadda cewa to ai ya tara ruwa ya yi wannan wannan kuma hanya ce da masu kwakwalwa da dabara suke bi wajen kawar da mutane gaban abin da yake daidai sai mutum ya yi maganganu wanda duk shi ne ba abin da ya faɗa sai ce yanzu bayan ɗimbin wannan hujjoji da na faɗa ya tabbata kaza ne ko lauyoyi suna yin wannan wanda in kai ka za ka bi tsaye maganar ba komai bane ba abin da ya faɗa din zai ta jero magana ya kaza da kaza da kaza amma ba komai yake faɗa ba sai ya dan yi yan mintuna yana magana sai ce yanzu bayan duk wannan hujjoji da na gabatar sai ya nuna kaza ne kai sai ka ɗauka sojoji gabatar da haka yanzu ya ce ya tattara hadisai da ruwayoyi dukkaninsu ta hanyar abdullahi bin saba ta hanyar sai suka zo da haka sai babin umar kuma makaryaci ne da haka babu wani abdullahi bin saba to shi nan wanda kuma baya bincike da ya ga abu zai dauka shi nan sai ce eh kaga wannan ai ya riga ya takeice mana hanya ai magana shikenan sai dauka sai mala ya ce wa hadha batilun min wujuhin wannan magana shi ba magana ce batacciya ta hanyoyi da dama na barko dai ba ruwayoyin sai bibin umar kaɗai suka baɗe abdullahi bin saba ba akwai ruwayoyin da ba sai ba ne ya rawaito su misali ja'a inda bin asakir min tariqi ammar ad-duhni an abi tufaili wa min tariqi shu'ba an salama an zaid bin wahab zakara ibn saba'in lamma a bihi ila Aliyu, daga zaid bin wahab ya ambace ibn saba yayin da aka zo da shi gurin sayyidina ali wa laysa min tariqi sai bin umar ba ta hanyar sai bin umar ba ka duba tarihu Dimashka juzi'i na 29 shafi na shida tarjama abdullahi bin saba za ga ya wannan yadda malam ya ka anan riwaya ta zo kuma babu sai bin umar cikin sanadin sannan na biyu asbata kasirun min mu'arrikhi ash-shi'a da yawa daga cikin malaman shi'a sun tabbatar wa jami'i maqalatihim da masu tattara maganganun shi'a da aqidun shi'a wa muhaddisihim da malaman hadisin su hadhihi shakhsiyya fi kutubin sun tabbatar da ita cikin su, da haka ta su kansu yan shi'a sun tabbatar akwai shi فهذا النبختي في fi فرق shi'a. ɗaya daga cikin malaman shi'a mai suna annubakti cikin littafin sa firaku shi'a firak jam'i ne na firka firka jama'a firaku shi'a kamar yana so ya gaya ma kashe kashen shi'a a zai yanzu kana karatu ka ce yan shi'a sun karkasu wani yana lungu sai ce ƙarya kake gashi malamin shi'a ma yana da littafi yin firaku shi'a kuma alhamdulillah ina da littafin gashi kun gan shi firaku shi'a dan karami na annubakti firaku shi'a A shekul jalil Hassan ibn musa an cikin malaman su karni na uku yanzu muna karni na goma sha biyar kun ga sama da shekara dubu da ɗari biyu da rayuwar shi to fira ku shi a ciki za a karanta yana gaya maka shi a firka firka ce to shi ma a ciki ya tabbatar da abdullahi bin saba a wannan bugun da yake guri na shabi na hamsin da bakwai ya tabbatar da sabuwar abdullahi bin saba a cikin littafin yana cewa falamma qutila aliyun alaihi salam yayin da kashe ali bin abi talib sai ce iftaraqat ila iftaraqat allati sabatat ala imamatihi sai suka rabu suka rabu suwa su ne waɗanda suka yadda da imamancin ali bin abi talib sai suka rabu wa annaha fardun min Allah wanda suka yadda cewa khalifancin Ali bin Abi Talib farilla ne daga Allah wa rasulihi da manzansa alaihi salam fasaro firakan salasa suka zama firkoki guda uku ma'ana yan shi'ar da suka yarda da khalifancin sayyidina ali bayan ya rasu injinu bakti sai suka rabe suka zama gida uku sai ya ce firqatun minhum aka samu wasu jama'a daga cikin su su shi'a sayyidina ali domin kun ga ma abin da yasa a sama ikhtilafu shi'a al-alawiyya da qatl amiril mu'minin ali alayhi salam as-sababiyya abdullahi bin saba kenan as-sababiyya sai ce raguwar shi'a al-alawiyya masu goyon bayan jira ali bayan kashe ali bin abi talib sai ce as-sababiyya to shine yake cewa bayan kashe ali bin abi talib sun kasu gida uku sai ce daga cikin sa akwai wanda suka ce inna aliyan lam yuqtal aliyu ba kashe shi ba wa lam yamut bai mutu ba wala yuqtalu ba kuma za a kashe shi ba wala yamutu ba zai mutu ba hatta ya suka al'araba bi asahu har sai ya jagoranci larabawa ya zama shugabansu da sandan shi ma'ana ya kora su da sanda sai ya zama ya musu mulki da karfi wa yamla'ul arda adalan sai ya cika kasa da adalci wa qistan da da gaskiya kama muli'at zulman wa jura kamar yadda aka cika ta da zalunci da ƙarya wa hiya firkatin firqatin qalat fil islam bil waqf ba'da an-nabi sallallahu alaihi wasallam shi annubak sai ce wannan firka din waɗannan jama'a su ne farkon wanda bayan annabi sallallahu alaihi Sallama suka yi wuqubi ma'ana ba su ci gaba suka tsaya kan sayyidina ali bin abi talib kurin sai ce wa awwalu man qala min habil guluwi su ne farkon wanda suka fara yin guluwi kan sayyidina ali wa hadhihi alfirqa tusamma as-sabaiyya wannan firka ana kiranta as-sabaiyya sai ce ashabu abdullahi bin su ne ma'abuta abdullahi bin saba bari ka ji abin da ya ce wa kana mimman azhara ta'ana ala abi bakrin wa umara wa Usman wa sahaba shine farkon wanda ya bara bayyana shine farkon shine wanda yana cikin waɗanda suka bayyana suka ga abubakar da umar da usman wa sahaba da sahabbai wa tabarra minhum ya ma barranta daga sahabbai abdullahi bin saba yana ciki in ji annubakti kaga shi yanzu duk dan shi'an da zai zagi sai jina abubakar da umar da usman to ga uban gidan shi abdullahi bin saba al-yahudi wa qala yace inna aliyan alayhi salam amarahu bi zalik sai yace wai aliyu ne ya umarce shi da haka fa akhadhahu ali sai sai jina ali ya kama shi fasalahu an qawli ya tambaye shi dangane da maganarsa wannan magana da yake fa aqarra bihi sai ce tabbas haka ne na faɗi wannan fa amara bi qatlihi sai ce a kashe shi fasahan nasu ilai sai mutane suke cakan sai jina ali ya amiral mu'minin ataqtulu rajulan yad'u ila hubbikum ahlal baiti ya ali bin abi talib za kashe ya amiral mu'minin za kashe mutumin da yake kira a suku ko ahlal baiti wa ila walayatika asu ayi walaya gare ka wal bara'ati min a'daika akimakiyanka ya za kashe mutum mai irin wannan dawa din fasayyarahu ila al madaini sai sai jira aliyu ce to ya bar madina ya tambada ya bar kuba ya tambada in sai ya kore shi to wa haka jama'atun min ahlil ilmi shi dai nubakt ya ci gaba da cewa wasu malamai sun hakaito min ashabi aliyin daga cikin mabiya sayyidina ali anna abdullahi bin saba wannan abdullahi bin saba kana yahudiyan ba yahude ne fa aslama sai musulunta wa wala aliyan ya kaunaci sayyidina ali wa kana yaqulu wa huwa ala yahudiyati tun ma yana ba yahudan shi yana cewa fe yusha bin nun tun yana ba Yahudi yana cewa ai yusha dan nun ba da Musa bayan annan Musa shine zai zama wasiyi kun ga daga na aqidar ta samu ma'ana tun yana ba yahudi yana da aqida cewa yusha'u dan nun shi yusha dan nan suna cewa shine zai zama wasiyi zai zama khalifa bayan annabi Musa sai ce yana faɗan wannan faƙala fi islamihi bayan ya musulunta sai ya ce ba da wabatin nabi fi aliyin alayhi salam bayan wabatin manzo Allah sai ya ce bi misli zalika sai fa irin wannan magana ce ali bin abi talib shi zai zama wasi na manzon Allah mun ji daga inda magana ta fito wa huwa awwalu man shahara alqawla shine farkon wanda ya fara shelanta fadin bi fardi imamati ali bin abi talib cewa wajibi ne ma sai jira ali ya zama khalifa shine fara ta wannan wa azhara baraata min a'da'ihi shine wanda ya fara nuna kiyayya ga makiya sayyidina ali wa kashaba mukhalifihi ya kuma bayyana wanda suka saba sayyidina ali fa min hunaka ku ji ba abinda annubakti yake faɗa dan ba shi'a ne kato sai ce daga nan qala man khalafa shi'a wanda duk ya saba da shi'a ba tare da su yake cewa inna aslar rabbi ma'khuzun min al-yahudiyya daga nan ne duk wanda ba tare da shi ya ce asalin shi an ci ba daga yahudanci aka samu shi domin ga yadda abin ya taho ya ce to daga nan ne sai ce walan ma balaga abdullahi bin saba na yi ali ali ali bin abi talib bil madina na yi ali bil madain yace yayin da mutuwar aliyu ta kai kunnan abdullahi bin saba yana madain qala lil ladina a ah, sai ya ga wanda ya zo ga mutuwa wanda ya ga mai mutuwar lokacin da aka zo ce sai jana ali an kashe shi sai kalli wanda ya gaya mai mutuwa sai ce ka zabta ƙarya kake lauji ita na bidi maghihi fi sab'i na surra da za ka zo man da kwakwalwar shi cikin jaka saba'in ga ta nan kwakwalwar shi mu gani wa kamta ala qatlihi sab'ina ajalan ka ka mutane saba'in adalai su ce an kashe shi la alimna annahu lam yamut da mun san mu dai bai mutu ba wa lam yuqtal ba kashe shi ba wala yamutu hatta yamlika al-ard ba zai mutu ba har sai ya mallaki kasa waɗannan su ne as-saba'iyya su ne farkon shi'a daga nan shi an ce ya ci gaba da tafiya sai ce alkaisaniya su ma nau'i ne na shi'a sai ce alƙa'ilu na bi imamatul hassan ibn ali haka yi littafin gashi nan fira firaku shi'a kuma na annubakti wani sa mun karanto daga irin wannan littafin su ce karya ake yi a ka littafin to ga littafin an kawo to anan shine malam yake faɗa yace annubak ce cikin littafin safira ku shi'a bayan ya ambaci maganganun abdullahi bin saba Kala sai yace wa hadhihi alfirqa wannan jama'a tusamma as-saba'iyya ana kiranta as-saba'iyya asabu abdullahi bin saba wa qad tuwfiya tuwfiya annubakti mala yace annubakti din nan ya mutu fil qarni salis hijri cikin karni na uku kun ga kamar yadda na faɗa sama da shekara biyu. to wannan kun ga malamin shi'a ne ya tabbatar da samu abdullahi bin saba kuma har ya gaya mana ma wasu aƙidin da gurin shi aka samu rawal kishi bi kitabihi rijalu shi'a sai alkishi shi ma malamin shi'a ne yana da littafi mai suna rijalu shi'a an abi ja'far shi ma ya rawaito daga abi ja'far anna abdullahi bin saba kana yadda in nubuwa cewa abdullahi bin saba yana da awar annabta wa yaz'umu anna amiral mu'minina huwa allah yana ma rai cewa Ali bin Abi Talib shine Allah wannan haka alkishi ya bada kun ga shi ma tabbatar da samuwar Abdullahi bin Saba warawa a riwayatin ukhra ya kawo surwayoyin an Ja'far as-Sadiq daga Ja'far as-Sadiq Ja'far as-Sadiq ne daga cikin a'imma cikin a'imman da Shi'a suke cewa limaman su ne shine limamin su na shida Ja'far dan Muhammad Muhammad al-Bakir Muhammad dan Aliyu Zainul Abidin aliyu dan husayn husayn dan aliyu aliyu bin abi talib da haka shi wannan shine limamin Suna shida ja'faru sadiq amma galibin ruwayan da suke dangana masa ƙarya ne ƙarya suka yi mai ahlus sunna ne tsantsa kuma malami ne ma na da yawa daga cikin malaman sunna in ban manta ba daga cikin irin su imamu malik dan almajiransa ne shi jafar sadiq an yi wata mukabala mai ban a shekarun da suka gabata a wata sha da ake kira kanatul mustaqilla tattaunawa ce aka yi da malamin da ya rubuta wannan littafin a sheik usman ibn muhammad al-khamis da da yan shi'a akan ja'far sadiq sunan a mukabala an yi ta ne akan ja'far sadiq da aqidunsa da maganganunsa da fiqihunsa sheik usman al-khamis ya kokari ya fito da irin jafaru Sadiq na gaskiya da maganganunsa wanda suka zo a sunna masu kyau akan aqida kan tauhidi akan abuwa da dama in ka shiga intanet shi Sheikh Usman Al-Khamis yana da website wurin da yake zuba littafansa da karatukansa da abuwa ka sunan shi Al-Manhaj Al-Manhaj amma tunda ban rike yadda suka rubuta shi ba in ka shiga Google da larabci ka rubuta mauke sheikh usman khamis mauke sheikh usman al-khamis ma'ana kana so ya baka website da za su baka ajiris al-manhaj sunan shi in ka shiga za ga duk waɗannan mukabaloli din yayi ma kan suka mai suna ja'faruna wa ja'faruhum ja'far dinmu da ja'far su kamar sunan wani littafi da wani malami ya rubuta aliyuna waliyuhum aliyun mu da nasu sai ya kawo maganganun Ali bin Abi Talib kyawawa da akidin shi na mai sai kuma ya kawo Aliyu a gurin yan Shi'a haka Sheikh Usman Al-Khamis sai ya kama ganin Ja'far Sadi. irin maganganu na ilimi na fahimta na hankali na tunani sai kuma ya kawo yadda yake a gurin 'yan shi'a domin su suna da wani abu dan mutumin da ga shi'a suna kamba ma shi suna kaunar shi to in za je da ka karanta tarihin shi da hakikanin yadda yake sai ka tara cutar shi suka yi su gare shi cutar da shi ne saboda za su yaɗa ƙarerraki a kan shi wanda bai ma sani ba wasu abubuwan kuma munana ne da da za ka bi irin maganganunsa akan ahalul baiti kai hatta alitaman su in za karanta za ga ba wanda sai jina ya sha wahala da su irin waɗannan mutane in ka karanta ko nazir balaga karanta kamar yadda na sha maimaita za yadda yake kokawa da su sun wahala shi sun idan ya ce ba za su yi ba ƙarshe ma dai a koban aka kashe shayi in ka karanta tarjama husaini za ga suwaye suka gaito su ne kuma suwaye suka ɗaura gindi aka yaƙe shi har aka kashe su ne da haka madaucin da da suka zo suna kuka ɗaya daga cikin 'ya'yan shi ce to waye kashe mu in ba ku ba ku ne kuka kashe mai to duk mutumin da suka rabe shi suka dangana kansu zuwa gare shi to sai ka tana cutar da shi suke ba amfanar da shi suke ba dan za su ɗauki maganganu na ƙarya su raba zuwa gare shi to nan ya karu waye daga Ja'far as-Sadiq fi zikr ibn Saba in wajen ambatan ibn Saba hatta zakara aksara min khamsi riwayat har ya kawo fiye da ruwayoyi guda biyar cikin malaman shi'a da suka tabbatar da samuwar Abdullahi bin Saba akwai as-Saduq a fi kitabihi man la yahduruhu al-faqih cikin littafin sa man la yahduruhu al a bugun da yake guri na man la yahduruhu al-faqih ba bugun da malam yake da shi bane shi yasa ban iya ciro gurin da sauri ba inda ya kawo ruwayoyin na so dan ciro mana ruwayoyin to amma tun da bugun namu ya bambanta da haka fejin da za a bayar ba zai dace da nawo ba kuma fitowar yana bukatar sai ka bi jardi takadda-takadda. shi yasa amma dai ina da mallaya hadurul faqih yana gida da da na yi ga gurin ka da na gani anan da na zo muku da shi na na nuna muku to amma da yadda muka gani anan malam ya ce no bakti ya faɗa kuma mun gani no bakti ya faɗa da ka ba ma shakka ko yanzu da abin da mala ya ce mana akwai a littafi kaza ba za mu yi shakka ba dan ya ce akwai kuma mun duba littafin mun ga akwai kun ga wanda yake nuna mana misdaqiyar abin da yake faɗa cikin littafin sa as-saduq ya tabbatar da samuwar Abdullahi bin Saba sannan Atusi Sheikhu Ta'ifa wannan Atusi yana cikin manya manyan malaman su yana da tafsirin shi at-Tibyan yana da shi mujalladi goma ne sai dai kana kana karanta shi da yake mutakaddimi ne sosai shi malamin nasu za ga wani gurin yana ɗauko maganganun sunna da yawa sai dai kuma gurin da shi an cin ba zai iya koyuwa ba wata zan karanta muku abin da ya faɗa kan sai jina abubakar iz yaqulu li sahibihi iz yaqulu li sahibihi la tahzan iz huma bil ghari iz yaqulu li sahibihi da yazo gurin ya ban dariya nayi dariya saboda ya tabbatar dai sai jina abubakar ne suke tare da manzo Allah kogo ba wani bane tabbas shine to amma da kansa ce, amma na fa baya nuna falala baya nuna daraja sai kuma ya shiga suka sai ya kokari ya nuna ma kada ka dauka cewa manzo Allah ya to da sayyidina Abubakar sun zauna a kogo har suna tare har Allah ya ambata to wannan ba ba daraja bane wato in ka karanta gurin abin dariya sai al-majlisi baqi ulumil a'imma indahu wannan al-majlisi suna ce mai bakir ulumil a'imma baƙir shine kamar farka abu ketawa kamar wanda ya farke ilimin malamansu ma'ana ilimin su idan kana son ka ga ilimin ka karanta ka sha madarar ilimin ka karanta littafin almajalisi yana da littafi biharul anwar a mujalladi ɗari da goma dakta yana da shi dakta muhammad sani yana da shi na so a ce na je na ɗauko mana mujalladin da juzihin to kuma Allah bai kaddara ba amma ta nan Allah da zan zo muku da shi mujalladi ɗari da wani abu ne dan kodojin da aka sai shi dubu ɗari da wani abu aka sai shi eh mana kuma kaga littafi ne banda la'anta da zagi da wa abin da ke cikin shi la'anta sabai yana cikin littafin da shi kadai in ka samu ya ishe ka kamaici shi addinin karya ne ba abin da ke cikin sai zagi da la'anta da batanci to wannan littafi na majalisi biharul anwar shi ma a ciki kun ga anan mala yace mujalladi na 51 shafi na 210 da mujalladi na 42 shafi na 146 annuri annuriyu at-tabrasi yana da littafi mustadrakul wasa'il mustadrakul wasa'il shi ma a ciki ya kawo magana abdullahi bin saba wa ghairuhum kaseer da waninsu da yawa taraktuhum li adamil itala malai ce na bar su dan kada in tsawaita shi yasa yana da kyau ga ɗalibin ilimi musamman mai da'awa ya kokari ya mallaki littafan a din koda wasu ne ba duka ba ba za ka iya mallakar duka ba littafan su na da tsada ko da muka je masar ana baje kolin littattafai ga littafan suna nan ko ina daga nan zai kai tafiya sama da da da yuton din cancan nesa duk maktaba ce ma'ana labarari ne na littafin sunna ana sayarwa amma shi a sai ka tambaya sai ka sha wahala da kyar na gano inda suke tana can lungu kuma a lungun ma in ka je ko ne ma sai da littafin duka za ka tarar bata birin fa ɗaya biyu uku hudu ba to kafin kuma ka na gane gurin an riga an fi wasu littafin haka wanda suka rage ba irin waɗanda nake so ba ne to amma dai yana da kyau mutum ina saya amma ba na so dole ta sa nake saya yanzu wancan tafsirin na na ana dusi dole ta sa amma ba wai dan ina so ba sama da dubu ashirin da wani abu mutum ya sa ya siya kuma ba ba wallahu musta'an to yana da dai kyau mutum ya dinga siya din saboda zai yi amfani kokarin dama a mallaka waɗannan saboda na nan in ka gaya musu abu sai ce ai karya ne a littafin ko gani to in kana da shi za ka ɗauko ka nuna mutum ka ce to gashi a littafin gashi guri kaza guri kaza kuma har anan ba alhamdulillah suna dan kali tabe ɗin in ka dan canza kama sai ka je ka siya ko ka tura a siyo maka dan in sun gane ka ba sa siyan maka to wannan anan malam ya yi mana bayanin abdullahi bin saba zai zo kan malaman sunna amma na so in kara mana bayani akwai littafin a ah, mawaƙi sahaba fil fitna littafi ne da malam ya ambace shi a baya to da ya zo kan abdullahi bin saba gaskiya ya bayani dogo mai kyau misali ya kawo an inda aka ambace cikin malaman sunna akwai malami aisha hamdan wanda ya rasu shekara ta 83 bayan hijira ya hakaito ambatan abdullahi ibn saba sannan a cikin littafin al al'irja na alhassan ibn muhammad ibn hanafiya wanda ya rasu shekara ta 95 bayan hijira cikin karni na farko shi ma ya ambaci jama'ar abdullahi bin saba ya kira su da saba'iya sannan akwai riwaya daga sha'abi sha'abi babban tabi'i ne yaron shekara ta ɗari da uku shi ma yana cewa awwalu man kazaba abdullahi bin saba farkon wanda ya yi karya shine abdullahi bin saba farkon wanda ya fara kawo karya wannan duk muna ambata cewa yadda malamai kamar yadda malamai faɗa magabata sun sallama cewa akwai abdullahi bin saba tunda dai ya zo a littafansu farazdak sanannen mawaki ne ai shi ma irin waƙoƙinsa da yake yi magana saba'iyya yana cewa minan nakisin al'ada min saba'iyyatin wa in ma zubairiyya min az-zibi aqdara to nan ya ce saba'iyya ya nuna akwai waɗannan jama'a din imam tabari cikin littafin sa na tafsiri cikin tafsirin faɗin Allah fa amman lazina fi qulubihim zayghun wa yattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a al-fitna sai ya ce ka katada ibn di'ama as-sadusi idan ya karanta wannan aya sai ya ce fa amman lazina fi qulubihim zaygun yace in lam yakunu haruriyya was-sab'iyya fala adri in ka tada ya karanta wannan aya da Allah yake cewa wanda a cikin zuciyarsu akwai karkata suna bin abin da yake tashabuhi na alkur'ani dan neman fitina to ka tada sai ce in ba khawarijawa bane da da saba'iyya to ban san waye ba kaga ya nuna kenan akwai saba'iyya da haka nan abu mihnab lut ibn yahya al-azgi wannan rawi mun yi magana shi a baya shi ma ya karewa da ke nuna akwai abdullahi ibn saba littafin at-tabaqat na ibn sa'ad ibn sa'ad ya rasu shekara ta 230 karni na uku kenan shi ma ya kawo ruwa inda suke nuna akwai aqida ta saba'iyya haka nan har wa yau idan ka je cikin kamar bukhari ya kawo kisire da ali bin abi talib ya kona waɗannan wanda suka suka allantar da shi wanda kuma a tarihi ya gwada ba kowa bane waɗannan illa mutanen abdullahi bin saba al-yahudi hakanan al-juzajani mai littafin ahwalur rijal ahwalur rijal mujalladi ɗaya ne shi ma a ciki ya ka maganar abdullahi bin saba al-yahudi ya ka kissar yadda ali bin abi talib ya dinga kona su hakanan ibnu Qutaybah wanda ya rasu shekara ta shida cikin littafin sa al-ma'arif shi ma ya ka magana as-saba'iyya yace as-saba'iyya min rafida, rafida yansabuna ila Abdullahi bin saba yace ana danganta zuwa ga Abdullahi bin saba haka nan cikin littafin sa ta'wil mukhtalif al-hadith ya ka maganar abdullah bin saba yayi da awa allantaka sayyidina aliyu ya kona mabiyansa haka nan albalaziri cikin littafin sa al-ansab banazir yaran shekara ta ɗari biyu da saba'in da tara shi ma ya ka abin da ya shafi abdullahi bin saba haka nan imam tabari cikin littafin sa tarih ya ka ruwayi da yawa kan abdullahi ibn saba haka nan ibn abdurrabbi shi ma ya ka abin da ya shafi abdullahi ibn saba a cikin littafinsa haka nan abul hassan al-ash'ari a malamin nan babban malami wanda ya rasu shekara ta 330 karni na hudu kenan shi ma cikin littafin sa maqalatul islamiyyina ya kawo maganganun Asaba'iyya da irin maganganun da suka faɗa kamar yadda Nabakhti ya ya kaito haka nan ka littafin jarh wa ta'dil kamar littafin Ibn Hibban al-Busti wanda ya shekara ta 354 babban malamin hadisin nan shi ma ya kama maganar Abdullahi bin Saba haka nan al-Maqdisi cikin littafinsa al-Bad'u wa Tarikh shi ma ya kama gana abdullahi bin saba haka nan ibn shahin abu hafs ibn shahin shi ma ya kama gana abdullahi ibn saba kamar yadda ibn kimiyya haka yi haka nan al-baghdadi cikin littafin al-farqu bain al-firaq shi ma ya kama gana abdullahi ibn saba haka nan ibn Hazam, cikin littafin al-fisal shi ma ya kama gana abdullahi ibn saba haka nan al-sharustani cikin littafin al-milal wan nihal shi ma ya kama gana abdullahi ibn saba duk waɗannan malaman sunna ne da suke magana abdullahi bin saba al-yahudi shine yanzu wani zai zo ya ce maka ai babu shi ƙarya ne kurin saboda ya kare aqidarsa wannan ba su kenan ba irin su imamu zahabi irin su imamu safadi irin su ibnu kasir irin su ibnu taymiya duk sun kama magana abdullahi bin saba sun tabbatar da samuwar shi idan ka koma gurin malaman shi'a banda wanda muka ambata akwai annashi wal akbar wanda ya rasu 293 shi ma ya magana a kan aƙijar abdullahi bin saba ya ka cewa abdullahi bin saba din nan ya ce sai jina aliyu bai mutu ba yana nan da ran shi kamar yadda muka karanto a cikin littafin a annubakti haka nan al-qummi sa'ad ibn abdullahi al-qummi wanda malaman hadisi ne a gurin shi'a yana da littafai da yawa a cikin littafin sa al-maqalat wal firaq ya kawo kuna ga abin da ya ce anna abdullahi bin saba awwalu man azhara ta'ana ala Bakar wa umar shine farkon wanda ya fara sukan abubakar da umar wa usman da usman wa sahaba da sahabbai kamar yadda nubakti ya faɗa wa tabarra minhum wadda anna aliyan amarahu bi zalik yayi da'awar cewa aliyu ne ya umarce shi da haka sannan sai nubakti shi ma mun ambaci abin da ya wannan ya ambata sannan alkishi shi ma kamar yadda malam ya ka mana anan sannan banda shi ibn babawai al-qummi as-saduq shi ma ya ambata sannan al-mufid cikin littafin sa sharwa aqaid na as-saduq na sharwa aqaid as-saduq na al-mufid shi ma ya ambaci wannan sannan abu ja'far ad-dusi shi ma ya kama gana abdullahi bin as-saba sannan ibn al-murtada wannan ma shi ma malamin shi'a ne ardabili shi ma malamin shi'a ne duk waɗannan sun ambaci abdullahi bin saba kaga malaman sunna da shi a duk sun ittifaki akan samuwar shi in ka da malamai na baya bayan nan musamman yan ciranin addini masu shiga fi karatun addini amma ba musulmai bane su ne ake cewa mustashriquna waɗannan su ma a rubuce-rubucen sun tabbatar da abdullahi bin saba an samu ɗaiɗaiku waɗanda suka kore shi amma galibin sun tabbatar da shi waɗanda suka kore shi gaba ɗaya za ka tarar sun ƙoƙarin su kore shi ne wasu saboda suna ce suna nuna cewa idan muka tabbatar da shi to mun nuna sahabbai kenan ya aka suka bari mutum ɗaya shiga gwama musu lissafi ya bata musu lissafi har aka yi kashe kashe tsakaninsu da haka yankon su wannan sai su kore shi su da wannan wasu da wannan suke kore abdullahi bin saba wasu kuma suna korewa ne saboda suna ganin kada bata shi an ci kamar irin sa al'askari sun kore ne don kada ta shi an ce a ce shi an ce asalin shi daga yahudanci ne to waɗanda suke ganin za su kore shi don kada wai a ɓata sahabbai wannan ba zai zama dalili ba ai kamar yadda za mu zo mu gani duk wanda suka tasiranci da kiran abdullahi bin saba ba sahabbai a ciki kaga kenan bai bata sahabbai ba kenan waɗannan gama garin mutane ne da waɗanda sababbin musulunta ne wasu ma musuluncin bai karbi a cikin zuciyarsu ba da haka idan ka karanta kissar da yadda za mu zo mu ga yadda fitinar ta faru ba abin da ya shafi sabon manzan Allah bar sabon manzan Allah ma sun so su kare sai jina Usman ne ya hana su sun so su shiga su ba da gudunmawa sai jina Ali ya turo 'ya'yan shi manya-manyan sabai sun ce ka bar mu mu yaƙe su ya ce a ku kyale su ni dai ba zan sauka daga khalifanci ba kuma saboda ni ba za a zubar da jini ba da haka kaga ya nuna kenan Abdullahi bin Saba yayi tasiri cikin gaugawo cikin wawayen mutane waɗanda suka ganka a titi kana duba duba ba san me yake duba wasu ma suke waye suna duban tare da kai irin waɗannan ya yi tasiri a kansu amma sahabbai masu daraja da kima babu wani sahabi mai daraja da kima da ya shiga cikin wannan magana kamar yadda zamu zo me bayani amma masu yi dan su kore wai kada ba ta shi an ce. to ai ba ka iya canza tarihi abin da ya tabbata ga sar malaman shi abin da suke faɗa kenan da haka ba yadda mutum zai yi dole ya tabbatar da abin da yake haka ne in ka kore abdullahi bin saba wannan baya kuma ba zai sa aƙidin su zama karɓaɓɓu ba don ko ba abdullahi bin saba ko akwai shi za dai a je a bincika sannan wani bahasi mai ban mamaki mai ban sha'awa da malamai suka yi akwai wanda suka rubutu akan kamancece ne shi'a da yahudanci ibnu taymiya an kado sunna juz'i na ɗaya farkon minhajus sunna ya ka biskokin da suke kamancece ne da da shi'a da da yahudanci sannan akwai wani malami shi ma da yayi littafi mai kyau akan wannan wujuhu shabo, baina shi'ati wal yahud wal yahud tsakanin shi'a da yahuda ya ka inda suke kamanceceniya wanda yake nuna maka asalin addini shi sa da za ka yi nutso ka karanta aƙidin shi'a daga littafan ma can asalin tushe littafan ka yi nutso karanta ka koma karanta yahudanci za ga tashabuhi ne saba kusa ba kamantacce ne ta biyar da yake zato ta wuce da yadda yake zato ga wanda yake so ya ga haka a kurkusa akwai littafi na wani malami mai suna a daurul majus sunan littafin kenan a daurul majus ka karanta wannan littafin shi mai littafin ya koma asalin tushen addinin majusanci ya ɗauko asalin tushen da yadda ya karkasu da menene to a cikin za ga irin yadda har ya gangaro zuwa shi an ce to yake nuna yanzu kuma zamanin su ne suka dawo za su ci gaba da batar da mutane ta hanyar da sunan addini amma dan su bata addinin littafi ne mai kyau yana da kyau duk wani mai da'awa ya same shi ya ya ya karanta shi in ka je net zaka same shi ga gashi anan waja a daurul majus za ga littafi ne da yake za ka same shi a net ka karanta ku ganshi وجاء دور المجوس نا الأبعاد التاريخية والعقائد والسياسية للثورة الإيرانية wannan saura juyin juya hali da aka yi na kumaini ya kuma asali ya karanto tarihin ma yadda tarihin su kan sake don waɗannan mutane yake da irin to ya ɗauko asalin irin addinan to ta nan za ga tashabuhi da sauransu na bari mana sunan malamin in bai bai kubce mun ba daga nan nan dai ban ga sunan malamin ba to littafin da yana nan sananne ne ka karanta za ga shabuhi a ciki to wanda da yana nuna maka ne shi yasa wanda ya karanci firak akwai fanni da ake kira firak shine sanin aqidu kamar misali khawarijawa kadariya mu'tazila ka zo kan abin da ya shafi yahudanci nasaranci ka zo shi'anci waɗannan firak da aka yi addini ka karanta su karanta mai zurfi za a ga ta shaguhi. suna shiga cikin juna hatta waɗannan ɗuruk da muke da su na su bayi suna tafiya suna tafiya sai ga suna shaguhi. in ka za ga akwai ta shaguhi matuka akwai kamanceceniya mai yawa in ka karanta littafin duk firak za ga irin waɗannan abubuwa da ina ganin da ya kamata mu tsaya mun zo karatu na gaba sai mu ɗora kansu kuma malaman sunna dangane da abin da ya shafi abdullahi bin saba mun faɗaɗa dan sabo shine babban jagoran da ya tada wannan rikici wanda ya kai zuwa kashi sayyidina usman ibn affan kuma faɗaɗa da muke saboda masu fitowa su inkari su ce babu shi karya ne to faɗaɗa tana da kyau tabbatacce ne an yi abdullahi bin saba kuma shi ya shigo da wannan akidin, kuma daga nan aka samu fitina a cikin addini ubangiji Allah ya ƙara kare mu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Amen.